ina wani gida ina gajiya don Allah wani malami nake tambaya wani malami fa kenan malam jalungu malam jalungu eh. ke ko yaushe rabon ki daga da nan garin ya dade ai malam jalungu yau shekarar sa da rasuwa lafiya ba ku kaza ki gwagwanta Allah sai Allah sai to ni yanzu ya gani domin gaskiya na koma gidanmu yanzu ba zan ma iya ba kuma gidansa duk ni ba zan koma ba domin gaskiya ne na gaji da wannan izaya to yanzu ni ina zan tafi yauwa ina da ma ƙawaye a kaduna Thank you.

sau uku kuma sau na biyu da sabon biyu da rana biyu da ba su ke ba komai sai su kan yawa shi yawa ya zama yau sai na je kasuwa ma da na ɗaya tsara babu makadin babu waye ana so mai gida na ya je ya tarar akan ba ya fita biya ina sai ki je dan Allah na tsana miki kan ba malama ni ban gane tafiya ba ki baje ka a bude takalma a hannun ina sai ki je me ya faru ka Kaduna zan tafi sauri. Ita Kaduna saboda Allah da Annabi bi dan a kai a kitsa kai mana. a ina ina ce kana. Mutanen Kaduna ai sun san da ke kuma za ki je haka Kaduna a ba ku dan. To Allah me ya faru me ya faru. ai ke kin san wannan malamin da kika yi min kusancansa. Wani malami? Wani malami? Thank you. kullum da muka samu a kemis din da aka yi kisan kan kuma yanayin kisan kan ya yi daidai da irin da sa da muke da su a baya na kisan kan da ake ba da muke a garin shi ne ma na kullum fara fara fara da mutane ban ga abin da ban na yi za ga ya akwai mana kuma abu mamaki ba abin da aka dauka a shagon naka malam barmaki kawai wallahi tallahi ne da lafiyar mutane yanzu me za a yi kenan malam shi za mu tafi gidansu Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sadiq.

ana wata ga wata ta ya za a aiki to gidan mutuwa za mu kowai wajen neman fitar Lafiya lau kuna nan lafiya lau. Ya mutanen gida. Lalle kin ka tafiya zauna bara. Mm-hmm. Ah, ki dauki haka kin ce ta girma haka. Rukayya. Rukayya. 你们在那儿？你们在那儿翻着做？ waya na yi mm, jama kunne saboda gaskiya bai kamata a ce wai an gama tanka a wani wuri ko kuma har a tasha ba wa firdausi a tasha fitowa nan zan tafi jalin sai na biya a tashin na'ibawa zan shiga mota saboda haka sai na ganta a layin ta je da shiga mota to amma dai eh, ban sani ba ko za ta ko kaduna na ne ganta a wannan layi wacce ta ce mutuwa wannan yi zan je jalingo da na zo tashiyar na'ibawa ibawa shi kenan sai na haji da ita idan kaga ta yi layin jos to amma dai na kasa da zaton cewa ta shiga motar jos na. ina jos kaga ka gaya mun ina ta yi to amma kai banda abun garba ya za ka yi haka baka san abin da ake ciki bane ba to wai ni da safi ma ina wucewa sai na ga yan sanda a kofar gidanka lafiya kuwa menene yan sanda da Allah ka bar wannan maganar dan kaga yan sanda a kofar gidan nan ba wani abu bane wannan mata da Allah ita ya kamata ka gaya min abin da ake ciki da Allah ka gaya min takamaimai wani gari kaga tayi to gaskiya dai eh, ina tsammanin cewa just ta tafi don kuwa na ganta tana shiga mota wannan suspectin cewa motar Jos. ina in duba Jos. jos baka ce to kenan na gode na gode yauwa ka fara duba a na gode na gode sai an jima na gode Firdausu manya. <laughs> Firdausu ya haka kuma ya naga dukkan rami. Wallahi na ɗan yi rashin lafiya. Rashin lafiya? Na isa sawaƙe. Ya kuma batun aure, kin gani na kusa zan baki. Aure. Aure fa kika ce? Eh, aure na ce. Salamu alaikum. Alƙarya. Kin san na gaya miki kin duba na gaya miki tunan kaya ƙanana ƙanana gidan nan ya ƙare. Saboda haka ku je da ke da Firdausu ku je ku ɗebi kuɗi abin da kika san babu ku je ku so min a kanti. Ku dawo kuma ban ce ku yi biye biyen gidan ƙawaye ba ke Firdausu ku dawo da wuri. dan na san ki yanzu tun da ta riga ta zo dana tana zan ta lafi wasu kawayen ku da kuka wani duk kuma ku da da zaku to da kyau ji ku wuce ku je ku yi ku sauri dai na dai gaya muku Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, ina yi. Sanne na wani? Ina gajiya. Ya ci miki. Alhamdulillah. Sai yau? Na wani? Kwana biyu da kayya. Hmm? Ya aiki? Lafiya lau. An shigo ba? Eh. Bismillah. ma? tare nawa ne total din kuɗin a a ba ku Allah ba wani abu. Kuri ya ka a wallahi ba wani abu. Na ga gashi kin zo da kawa kuma ban san sunanta ba. Ya sunanta ne? Sunanta Firdaus. To malama Firdaus. Ina wani? Ina wani? Ya kasuwa. Lafiya suna na Mansur. Ba wani abu. Ba sai jin biya ba ai. To mun gode. Ba wani abu.

da to kai yawwa wani mai koko yawwa ba ta kuri zuwa yaya gari madalla ai ka gani to zuba mana ya gari ya duku ai kun kwata na na to

yaya ce? kai aka ce a kokon nan na sayarwa ne kokon na kyauta ne ko na sadaka ne ko na iya ne ko na baba ne ko na kokon ne na sayarwa ne na sayarwa eh to yanzu kudi kace a baka Kudi kawai ai kun sai ma gaba ki daya ba a tsoma kwano ko ka tsoma da sai ka bai a ah, da Allah ba haka za ka yi ba haka gani rike ka gani kawo kanka kai tsaya shi ne wadata kai an ka wadata ka wadaci naka ko Allah kuwa yawa kai kai kai Mai koko? To kuɗi. Allah maka albarka. Kuɗi. Kaɗi ba baɗi mali. Saboda haka yanzu ka san abin da muke so da kai. Ka faɗa. Ba dai koko ba? Kuɗi kawai. koko dan Allah da salati fati dan Allah mata ku yi koko dan Allah da salati fati dan Allah mata ku yi kai kai wai na ce mata su koko masu kunu suka so zartani sai suka ce na rage shan koko. su kunu suka to zartani sai suka ce na rage shan koko dan Allah mata kun koko dan darajar kakan tijani annabi wanda Allah ya aiko dan sallah da salatul fati dan Allah mata kun girki na hore ku da damun koko daɗi dan Allah mata ku girki na hore ku da damun koko. Dan sallah da salatin fati dan da salatil dan Allah mata ku koko. Dan da salatil fati dan Allah mata ku koko. duba a cikin injila ko Qur'anin nan mai falala ba ta soke da ani kun gwaka dole mu kurbe koko. duba a cikin injila ko qur'anin nan mai falala ba ayar da ta soke da'ani kun ka dole mu kurbe koko. idan kakar ka mai kosai so ɗauko mana daren kosai ko na san mahaɗin shan koko. barka mai kosai so ɗauko mana daren kosai ko na san mahaɗin shan koko dan sallah da salatul fati mata a gare ku nake daga sauti ku yi komai ku yi damun koko dan sallah da salatul fati dan allah mata ku yi koko da salatul fati mata a gare ku nake daga sauti na yi kira ku yi damu koko. Dan sallah da salatul fati dan Allah mata. rukun banza masu kunu suka ja shi a banza dan ya ce musu sai mai koko dan Allah da salatin fati dan Allah ma to kai kai kai kai dan Allah da salatin fati dan Allah ma ta kai kai da muke tamanin za mu same shi ba mu same shi amma mun samu from a reliable source cewa ya bar oh my god what nonsense is this haka muke da ku ya za kun san muhimmancin wannan mutumin a wani kisan sannan ku bari bai idan you must go and find him you must go and find him what's going to come out come on boy yes, sir. ga ki yau satin ki ɗaya a gidan nan kuma tun da kika zo kin yi shiru ko zancen gida ba ta yi anya ku fi dausa lafiya lau wallahi lafiya a jima kin tabbata gidan nan lafiya lau kika su? lafiya lau wallahi ai kafin ta kawo ne na sarar musu sati biyu zai to shikenan tun da kin faɗa musu ba komai ni dama da naga kin shiru ne to shine ne tunanin nace anya ko yarinya nan lafiya naga ko irin zancen su ma ni ba kya yi a nan gidan ban sani ba ko kine wa wannan mm, rukayya to a shike alhamdulillah tunda dai lafiya da ko kin dai tabbata dai ko na faɗa musu to shike ba kuma haka ya kai kira ma shi ke inda akwai magana ka faɗa mu yaron yana da mutunci ya san darajar mutane wanda za ki aura wani irin mijina mutuncinsa nake dubawa wala yana da mutunci yara ga darajar mutane da ya sani da su ne ban gane kowa yana ba wa sa ban gane mansur din da kike faɗa ba mansur na tufa ma ba ok to gaskiya yana ganin kamar yana da mutafi ya za a yi shige muna magana kuma ma je mu tsaye a hanya ne wallahi duk wanda ya aure shi wallahi ya huta hutu ma ba daya ba aure aure ba suka ce dan Allah mu tafi dan Allah ina miki magana kina wai zaki shige wani mu tafi dan Allah mu tsaya a hanya ba mu magana ne firdausi gimbiya a guna duk mata ki shagaban su sun baya firdausi gimbiya a duk mata ki shagaban su sun baya na tambaya na zo na tambaya ki koko na ɗan tsaya a nan na ja baya kai surutu ya biya kai surutu ka biya me za ka tambaya ka zo ka tambaye ni ina tantana ka amsa da gaggawa tambayar da na miki bege nake miki jiyo min magana da baki mai daɗi in yi in ji juya begen me kake mini fasara min in sani idan ban sani bane faɗa min dan na fahimci maganar da ganewa bege shi ne yabo a gurin abar yabo nike nake yabo a raina zan gaskiya gare ni ba ƙarya ba da duka maganar da ka yo gare ni sanni dan baiwa Mansur ya ba da duka maganar da ka yo gare ni sanni dan baiwa Zo buɗe kunnuwa san ka bashi girguwa. zo buɗe kunnuwa san ka bashi girguwa. gaban ka zarrawa masoyi na mansur har ma na rinka juyawa yaro mai kyan hali mai kyau da kwalkwali kana da kyalkyali cikin raina wa kai kai kai kake ta haskawa ta kikin biya ga ta kikin biya mai kyan idaniya ke ce sarauniya ki zo ki ɗauki ɗan makullin ƙalbi na na baki babu jayayya ubangiji kayomin agaji roƙon da na kaji ni rabbi ka ƙara yawan ƙauna da soyayya Allah Ubangiji, kayomin agaji, roƙon da na kaji ni rafi agun muka ƙara danko na soyayya. addu'a rabbi amsa addu'ar da yayi a gare ka ilahi kai kake da yin baiwa Mazirni na yaba da dukkanin maganar da kai gare ni dan baiwa Firdausi gindiya a kuna duk mata kin shaga sun baya la la la la la la la la. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. ha ha. sannan ku zuwa ina wani ina gajiya ya gida alhamdulillah da dausi ina wani to lafiya am ko da yake wallahi ba wani abu ne yasa na ce ina son ganin ku wannan lokacin ba ina kina ganewa eh. akwai wasu 'yan maganganu da nake so za mu yi da ku kin gane amma ba akan kowa bane akan Firdaus ce dawaki kuma gashi nan gurin naga jama'a ta yawa ina kina ganewa to kamata in mafita daga waje mu dan samu gurin da ba kowa sai mu dan zauna mu bayani a cikin nutsuwa kin gane Jamilu da Allah zo ka zauna ina zuwa ko sani fa yawan ɓacin rai da yawan tunani ba shi ne ala ba gare mu kai kai yanzu saboda allah isma wannan al'amari da me yayi kama ta sa wanda ya ban dariya idansa sa ka duba lokacin da asiri ya tono giyar kuɗi kawai da ya sha suka sha shi isa haka duk ta faru ni ce angulu wanda ba a sani a kwana sana kuma ni ce macijiya yarda da zan ta gare ni babu rana idan ana da ja a gwada ni dai fadana da ramu za ya na san shi ba ba ku alaka me ya kai ta waye tana ta ayi ta durkusa a gwiwoyinta me ya kai ki ga yin santukan da ba ku da siga sai ki rarrashe ta dago ki dudube ta kar ki je ki baro ta ki sa ta je ta yi rauni ke fani dai wallahi na yaba da halinta don ku ba ta da mugun nufi bara ba kya gudun tonon sinili? rufe asirin mai tunu rufe min baki sai in make ka to amma ba za ka ji in ta takale ni zan takale ta in ta da mu zauna lafiya za mu zauna lafiya amma ta takale ni zan takale ta don ni ka san ba ni da hakuri wato kenan fa a yan jarida ma ke tababbiya ce madaran lemo ba wanda bai bege ba shi ne rashi babba na yi ƙauna na more na sha madaran lemo ƙaunar ki in sha in ji sanyin raina liu liu tututu, abdu hancin ciki da falo ne dakata in ba ka son zaman ɗan tare da ni ni ina son ɗana ka gane ko ba zai taɓa yiwuwa ba idan munubiya ta yi ƙoƙarin karɓar aliyu a hannuna zan iya daukan kowane irin mataki wallahi akan haka 모든 sai ta fita na arin sai ta fita za ta bata ko ba za ta bata ba in mutane na sharce-sharcen har suka zo suka same ka kai ka yadda to lalle na ga alama kai ma za a hada da kai a cuce ni a cuce zira ta gaba daya Ayyo, dole fari jiki nake so cikin raina. Thank you. yankin gabas da ta yamma kin ga yadda mutum yake tabbas akwai wani abu abin da nake so ba ke shawara kin ga da kuce ki kina ya mace kila kuma kowa ya kuma haka ne kake tuciri agogon kimanta ka bar shi kawai sai an yi wa ga ba ku ba sauri kake eh ba ku ba to sai mun hada gida ne ko ba hauka ne mai haɗi na da abokin wasa to daga yau sai yau ta yanki haba sadiq haba sadiq haba sadiq wani irin abu ne wannan ni na gaji gaskiya na gaji kullum za ka shigo gida ba magana ka yi min frank ba wani abu ko na yi abinci ma wata rana ba ka ci wani irin abu ne abokin duk ƙawaye na ka rarraba ni da su family dina in na ce zan je gida ka ce ba zan je ba wannan ya ni Lucy, ni kike gaya wannan magana? Na faɗa. Sai dai kashe ni za ka sai dai ka kashe ni. Haba, ni na... Yes. jakanki da kika manta da ita ko? Ah, Khadija, na gaja. wani magana banza wanda ne kake fara ya karan sa din ta kawo malam wannan magana ba za ci shine ai ina nan cikin na jin abin ka Sadiq, san da zuwa. Haba. Kira ne so mai sanki ni na kiranki dan akan ki kullum sai tunani nake yi Sadiq mijina ba zai maganta miki komai ba ba tun yanzu fa muke tara ba tun muna makaranta muke tare inda wata matsala ki faɗa mini ki san da na ɓoye miki ina da aure ko domin sanda aka ɗaura min aure ban samu wanda zan aika ya kawo miki kafin wani cikin duwa abubuwan ne suka daddame akwai matsalan da nake tare da shi yanzu wannan abu sirri ne tsakani na da amma na san wanda zai warware mana wannan matsalar mansur maza maza yanzu ki tashi mu tafi mu je mu samu mansur domin shi ne zai taimaka mana zai kai mu gurin malamin da za a karya wannan abu kai ne ɗan iskan da kana hana mata ta zaman aure ko